a tsawon kwanaki biyu da ya kwashe yana ziyara a jihar ta zamfara jakadan kasar amurka a najeriya david young ya sami tattaunawa da gwamna da manyan jami'an gwamnatin jihar da sarakunan gargajiya da 'yan majalisar dokoki da shugabanni addini da na kungiyoyin farar hula kazalika da wakilan fulani makiyaya da manoma to sai dai fa mr young ya ce ya lura matsalar tashe-tashen hankali a jihar ta zamfara ta bambanta da dukkan matsalolin tsaro da ake fama da su a wasu sassan najeriya akan haka ya ce gwamnatin kasar amurka a shirye take da ta ba da tallafin haɗin gwiwa domin magance ta'addanci a jihar ko ba komai kasar ta amurka tana tallafawa najeriya da zunzurutun kuɗi har dala miliyan dubu ɗaya a kowace shekara domin yaƙi da matsalar tsaro In coming here to Zamfara, I want to affirm the strong partnership that United States and Nigeria have ya ce zuwa mu a jihar zamfara shi ne ya tabbatar da irin kakkarfan haɗin gwiwa da ke akwai tsakanin ƙasar amurka da najeriya da kuma haɗin gwiwa da dukkan jama'ar ƙasar nan domin ko kowane ɗan najeriya yana da muhimmanci haka kuma kowace rayuwa muhimmiya ce to sai dai mr young zantawa da manema labarai ya zayyano abubuwa uku wato samar da ci gaban tattalin arziki da gudunmuwar al'umma da kuma hukunta duk wanda aka samu da laifi komai matsayinsa da ya ce ya zama wajibi a tabbatar da su muddin ana son samun zaman lafiya a jihar There's a conditions of impunity that exists where so many people are able to get away with these crimes and retreat into the forest go yace akwai matsalar rashin hukunta masu laifi ta yadda a lokuta da dama wasu masu laifi ana ganin su suna walwalar su suna yawon su suna shigewa daji abinsu ba tare da an hukunta su ba wannan ya saba wa aƙidar adalci duk da yake mun san gwamnati na iya ƙoƙarinta a wannan haujin to amma fa ya kamata a ƙara ƙaimi ra'ayin na mr young ya zo daidai da tunanin wasu jama'ar jihar ta zamfara dangane da matsalar tsaro da ta kici ta kicinyewa a jihar sunana muhammadu kabiru umar abin da nake tunani wanda zai iya kawo muna zama lafiya a wannan ƙasa tamu shine farko yin adalci shugabannin jagororin ya zamanto cewa duk abin da sun ka zo da shi wanda ya shahi doka to ya zamanto cewa bin dokan nan da kuma umarnin da sun ka bada ba ya takaita bane kawai kan waɗanda ake jagoranta zai iya shahuwar har wanda ya kafa dokar. To sunana Umar Muhammad Bello. Abin da nake tunani za a bi domin kauce ma waɗannan matsaloli su ne samun matasa ayyukan yi. Jihar ta Zamfara dai ta kwashe tsawon shekaru tana fuskantar ayyukan hare-hare da satar shanu har ma da satar mutane lamarin da kuma ya yi sanadiyar asarar ɗaruruwan rayuka. Jakadan na ƙasar Amurka ya yi amfani da ziyarar inda ya jajanta wa gwamnati da jama'ar jihar akan wannan ibtila'in a madadin gwamnatin kasar amurka murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria